cece-kucen da ya taso a tsakanin jam'in siyasar Nijar bayan da a makon jiya hukumar zaɓe ta sanar da ɗage zaɓen ƙananan hukumomi a daidai lokacin da 'yan ƙasar ta Nijar mazauna ƙasashen waje ke gunaguni sakamakon jingine nasu zaɓen ya sa shugaban ƙungiyar rajin kare demokradiyya ta MPCR Nuhu Arzika kiran taron manema labarai don jan hankulan bangarorin siyasa su yi karatun ta nutsu. An ce wajen fati tamanin ko ɗari da wani abu. Sai suna bayan majority suna mata suna kama. Yo in dan farti hamsin ma ba su yi ganda ba abin ba ta damuwa. Ba a ma ɗauko zancen. Amma su waɗanda da ake ganin ba su da yawa su goma ne. In ba su shiga ba duk duniya za ta ɗauka cewa zaɓen da an kai bai yi kyau ba Nijar. duk duniya za ta ɗauka cewa an yi zaɓe na son rai an yi abubuwa da ba bisa ƙa'idodin demokrasiya ba da ya kamata kenan mutane zancen cewa ana iya a yi ba da su ba wannan bai yiwa in kuka yi kuna iya cin karen ku ba babbaka a cikin gida mai zuwa ga waje ba za ku da samun wani tasiri ba masu hannu da shuni da inda san ka san an yi demokrasi ta gurgunce wato abu ne aka yi na son rai to wallahi tallahi mutane ba za su yarda ba shugaban hukumar zaɓe Metro Isaka Sunna da ke bayani a yayin taron sai NDP na baya-bayan nan ya alakanta matakin hukumar ta Seni da yanayin annobar coronar da ake ciki a duniya to amma abdu idi na kungiyar fscn na cewa ba su gamsu da wannan hujja ba a bisa la'akari da mahimmancin zaɓe a ƙasar demokradiyya mali ba zaɓe aka yi ba horon shi ba zaɓe aka yi ba duk kasashe zabe ake kabin Nijar ta yi zabe lari na ECOWAS kasa biyu sai sun yi zabe kuma zabe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona ɗin yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da incinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zaɓe su. Zama kan teburin shawara domin samo mafitar ƙiƙakar siyasar da ake fama da ita a kan maganar shirye-shiryen zaɓe ita ce hanya mafi a'ala a wannan lokaci da ya rage watanni biyar a fafata. Mai ƙari ma kamata ya san akwai lokacin da ƙarhin shi shi ma zai iya ƙarewa tunda akwai iyaka ga komi. ba wai ko mun ci 'yan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke eh, haka ya kamata amma saboda ya kamata a zo a zamna a gane ma juna a nemi a gane ma juna tunda zan ci a gane ma juna da inda an ka yarda a gane ma juna babu wata doka ta duniya da ta ce ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zaɓe in an shirya yau ana iya yi. Sabon jadawalin hukumar zaɓe yana cewa za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ranar 27 ga watan Disamba kamar yadda aka tsayar a can farko, yayin da ta ce ta ɗage zaben ƙananan hukumomi daga ranar 1 ga watan Nuwambar 2020 zuwa 17 ga watan Janairun 2021, matakin da a take jam'iyyun wannan ƙasa suka yi watsi da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.